C'est à l'écoute. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar a kan mitoci goma sha shida ishirin da da ishirin da biyar. Ana iya samun mu a ko da yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar suna iya samun mu a waɗansu gidajen rediyo ka masu zaman kanunsu da suka haɗa da amfani sarauniya fara'a nomad da lol da niyya FM da ke birnin kwanni sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai kan mita ɗari da da biyu da ɗigo biyar a Ghana ana iya samun mu Alfa Radio a birnin Kumasi. Masu sauraron mu Haruna Mamman Bako ne ya bullo muku a shirin mu na musamman na wannan hantsi wanda a yau zai zo muku daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare da makon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a cikin shirin da za mu gabatar muku a daidai wannan lokaci za a shi abinda 'yan siyasar jamhuriyar Nijar ke cewa game da juyin mulkin da waɗansu sojoji suka wa shugaban ƙasar Gini Conakry Alpha Conde a tarayyar Najeriya kuma jiragen yakin rundunar sojojin saman ƙasar farce ta yi wa sansanin waɗansu 'yan bindiga da gudun wuta a jihar zamfara muna ɗauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun jamhuriyar nijar amma duka wannan zai zo muku bayan na halbaku a washington dc ta hanyar tauraron ɗan adam domin sauraron labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya an rufe hanyoyin sadarwar wayar salula a jihar zamfara da ke arewa maso yammacin najeriya mazauna yankin suka faɗa jiya litinin bayan da hukumomi suka ba da umarnin a katsa wayoyi don taimakawa jami'an tsaro su yi maganin masu garkuwa da mutane da ke addabar yankin wasu mazauna jihar zamfara biyu da aka tuntuɓa ta wayar tarho bayan sun yi tattaki zuwa jihar sokoto mai makwabtaka sun ce hanyoyin sadarwarsa ta daina aiki a ƙarshen mako yin kira ga jami'an 'yan sanda da jami'ai a cikin jihar baya shiga an kasa hanyoyin sadarwa ne don baiwa hukumomin tsaro da suka dace damar aiwatar da ayyukan da ake bukata don magance kalubalen tsaro a jihar a cewa wata wasiƙa daga hukumar sadarwa ta najeriya ncc zuwa ga globacom zamfara na ɗaya daga cikin jihohin da aka fi fama da hare-hare da yin garkuwa da ɗalibai daga makarantu da ke arewa maso yammacin najeriya ta hannun wasu gungun masu neman kuɗin fansa da ke aiki daga sansanoni masu nisa. Shugabannin sojojin da suka kwace mulki tare da rusa majalisar dokokin kasar Gini sun faɗa jiya litinin cewa za su kafa gwamnati rikon kwarya. Ba a bayyana cikakken bayanin sauyin da aka yi alkawarin yi ba, amma sun biyo bayan Allah wadai da juyin mulkin da ya kasashen duniya. a cikin wani jawabi kwana guda bayan mutanensa sun bayyana a gidan talabijin na ƙasa cewa sun cafke shugaban tare da rusa kundin tsarin mulkin ƙasar sojojin kanal mamadi dumbuya ya yi alkawarin haɗin kan ƙasa ya kuma bayyana cewa zai kasance babu wata bita da kulle ga jami'an gwamnatin da ya sallama a lokacin kwacewa da maye burgubinsu da kwamandojin soja na yanki dumbuya ya yi fatan kwantar da hankali game da rikice-rikicen tattalin arziki india alkawarin cewa gini za ta tabbatar da dukkan ayyukanta game da yarjejeniyar haƙan ma'adanai tare da daddada ƙudurinta na bayar da kyakkyawar kulawa ga jarin ƙasashen waje a ƙasar. sabuwar takaddamar siyasa tsakanin shugaban somali da firaministan ƙasar da alama tana buɗe wagwar mai iko tsakanin manyan shugabannin ƙasar biyu waɗanda ke fafatakar tsayar da ranar zaɓe da hana hare-haren ta'addanci akai-akai. jiya litinin Firaministan Somalia Muhammad Hussein Robil ya dakatar da Fahad Yasin, shugaban hukumar leƙen asiri da tsaro ta ƙasa NISA, saboda gaza baya da tabbataccen shaida na bincike kan zargin kashe Ikran Talil Fara mai shekaru 24 wacce ta yi aiki a hukumar tsaro ta NISA. Hukumar ta NISA a makon da ya gabata ta zargi ƙungiyar masu tsoron ra'ayin Islam ta Al-Shabab da kashe Ikran. lamarin da ya haifar da fushi da takaici a shafukan sada zumunta daga iyayen ikiran da shugabannin adawa waɗanda suka ce ita kanta hukumar ta shiga cikin lamarin a cikin wata sanarwa da aka buga ranar juma'a a shafukan yanar gizo na masu goyon bayan alshabab mai magana da yawon kungiyar ya ce alshabab ba ta san komai ba game da zargin kashe ikran labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙungiyar Taliban ta Afghanistan ta faɗa jiya Litinin cewa sun tattauna batun haɗin gwiwar tsaro tsakanin ƙasashen biyu da Pakistan game da matakan da ake bukata akan tsallaka iyaka tsakanin ƙasashen biyu don daƙil safarar 'yan ta'adda zuwa Pakistan. Kakakin ƙungiyar Taliban Zabihullah Mujahid ya faɗa manema labarai a Kabul cewa wata tawaga daga ba ta ziyarci ƙasar a ƙarshen mako domin tattaunawar. tawagar ta pakistan karkashin jagorancin janar faiz hamid shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar wanda aka fi sani da inter service intelligence ko isi mujahid ya ce maziyartan sun isa da damuwarsu game da yawan bore a gidajen yari a lokacin da taliban ta mamaye afghanistan tare da sakin ɗaruruwan fursunoni da ke hannu a hare-haren mayakan a pakistan ya ce taliban ta tabbatarwa tawagar cewa babu wanda zai bari a yi amfani da kasar afghanistan akan pakistan daga ƙarshe ƙasar cuba ta fara yi wa ƙananan yara masu shekaru biyu allurar rigakafin da ta samar wadda hukumar lafiya ta duniya bata amince da ita ba in ji ƙasar a litinin manufar wannan aikin ita ce yi wa akalla kashi casa'in cikin ɗari na yawan jama'a rigakafi in ji kafofin watsa labarai na gwamnati kimanin rabin yawan mutanen sun karɓi allurar rigakafin farko kuma kusan kashi ɗaya bisa uku sun samu ta biyu a cewar bayanan gwamnati. Cuba ta samu sabbin kamuwa da coronavirus dubu bakwai a rana a cikin kwanaki bakwai da suka gabata a cewar cibiyar Johns Hopkins mai bibiyar coronavirus. labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka halin yanzu sai rahoton da muke ɗauke da su inda za mu soma da kasar gine kari inda a yayin da hankali ya karkata wajen kasar ta gine kari domin jin yadda za ta kaya bayan juyin mulkin da ya kawo ƙarshen mulkin shekaru goma sha ɗaya na alfa kwandi yan siyasa a jamhuriyar nijar na ci gaba da bayyana takaici game da yadda har yanzu waɗansu takwarorinsu suka gaza koyon darasi daga abubuwan da suka faru da shugabannin da suka yi yunkurin shimfiɗa tsarin da zai ba su damar ɗaurewa a kan kargar mulki sai mahadi ya bayyana a cewar kakakin jam'iyyar pnds asuman muhammadu rashin aiki da shawarwarin jama'a ne yar jefa shugaban alfa konde halin da ya shiga a yau ya ko bayyana haka ne a hirar da suka yi da suleiman mani barma a birnin yamai mutunan nan shekara ta yi goma manda biyu ne ya yi guda ya kare kuma yan gine suka sake zaben shi manda ta biyu ya zo ya sake kundi ya ce ya yi manda ta uku kuma ka ga yadda aka zaben babu wanda ya amince cikin ƙasa har abokan shi na jam'iyyar shi da abokan shi waɗanda ke hulɗa da shi wanda suka kama mai tun premier turkin shi na premier manda suka bata kowa kama hanyar shi to kasan dama a irin wannan abin zai faru to amma ana ganin da yake ya yi zarce ya saba kundin tsarin mulkin kasarsa um, juyin mulki abu ne da ba yarda da shi ba a demokuraɗiyance. eh gaskiya na babu mai fatan ɗan demokuraɗiyya bai da juyin mulki ba don shi muka so shi ba da iko kamar yadda dokokin ƙasar gini suka ce to bai bada ba shi ma ya yi kama karya to dama Allah dama yana cewa kamata duniya ta dan abin da kai shi ake maka in ji Allah maɗaukin sarki. Wannan na nufin kenan ku kanku 'yan siyasa a yau kuna goyon bayan irin wannan juyin mulki? A ba goyon baya ba ne mu abin da muke kokowa idan dokokin ƙasa aka tsara su. Musamman ni matsayina na ɗan jam'iyyar Pendes tarayya. Abin da an manuhanmu kuma da manuhan magabatan mu tabbat shine wannan. idan aka zaɓi mutum kai shekara biyar kamar dokoki suka ce ka sake nema shekara biyar aka zaɓe ka to ka gode wa Allah ka sallama ka sabka wani ya zo ya hau tun da jam'iyya da aka yi ta ba ita da mutum guda ba jam'iyya ta ƙasa ce kuma 'yan ƙasa ke ciki saboda haka idan ka ƙara mulkin naka mandakin da Allah ya baka ka ƙare to ka tafiya ka wani ɗan ƙasa ya zo ko da cikin jam'iyyar ka yake ana ganin alfa kwande din nan ko babban abokin jam'iyyar bayan ya ne eh gaskiya ne an muna da hulɗa da shi a wani lokaci mai kyau amma daga baya tun da waɗannan ira abubuwa suka faru ina ganin eh, shugaban ƙasa isu mamadu ya ba shawarar da kai ya sarce tun da mu 'yan socialism jam'iyyunmu abokan juna ne ya kama kaga irin waɗannan ababe an yi su ko a kwadi lokacin bagabo an ba da shawarwari amma ba su mutane ba su ji saboda haka gani ra'ayi daban jam'iyya daban sannan manuwa da aƙida daban ƙasashe na duniya gaba ɗaya sun yi allah wadai da juyin mulkin kuma an ce su saki alfa kwande amma ai ba a ce a maido shi ba bisa mulki kaji abin da faransa ta ce kuma kaji abin da sauran kasashe kamar inu afirka ko sai da ma'aika ji duka asumana muhammadu kakakin jam'iyyar pnds tarayya kenan a hirarsu da sulaiman barma a birnin mai a halin yanzu sai mu leƙa a tarayyar najeriya inda jiragen yaƙin rundunar sojojin saman ƙasar su kai lugudin wuta akan wasu sansanonin 'yan bindiga daɗi a jihar zamfara daga abuja birnin tarayya ga rahoton hassan mai na kai da Gwamnatin jihar Zamfara ce ta tabbatar da wannan labari inda ta ce jiragen yakin rundunar sojojin saman Najeriya sun babbake wasu manyan sansanonin 'yan bindiga daɗi a jihar. Wannan hoɓɓasa dai na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnan jihar ta Zamfara Bello Matawallan Maradun ke ɗaukar wasu jerin matakai masu zafi don tunkarar wannan ƙalubale na tsaro. Ibrahim Busara da ke zama kwamishinan watsa labarai na jihar a cikin wata sanarwa da ya sanya wa hannu. ya ce cikin manyan sansanonin 'yan bindiga daɗi da aka yi kace-kace da su har da na hatsabibin ɗan bindigan nan da ake kira ɗan ƙarami wanda ke yankin ƙaramar hukumar shinkafi. Ibrahim Dosara ya kara da cewar a baya dai ɗan bindigar ya taɓa fitar da wani faifan bidiyo yana murna bayan wani gama da suka yi da sojoji. Eh, sojojin ƙasa kazalika sun yi wasu 'yan bindigar kwantan ɓauna yayin da suke ƙoƙarin arcewa bayan da sojojin sama suke masu ruwan wuta. in za a iya tunawa a baba nan da jiragen yakin najeriya na ci gaba da yin barna a yan ta'adda a shiyoyin arewa maso yammacin najeriya da ma arewa maso gabashin kasar domin ko a baya bayan nan jiragen yakin Najeriya sun karkashe 'yan bindiga na ɗidi da dama a jihar Naija yayin da suke ci gaba da halaka 'yan Boko Haram a shiyar jihar Borno. Wannan ko ya dace da irin alwashin da babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya Air Marshal Ayo Amawo ya yi inda ya lashe takobin yin aiki tare da sauran jami'an tsaron Najeriya don kawo ƙarshen aika aikar 'yan ta'adda a sassa daban-daban na ƙasar. al'amarin kuma da masu sharhi kan al'amuran tsaro ke cewar na samun nasarar gaske hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria rahoton hassan maina kenan muka saurara da ya yi mana bayanin halin da aka shiga a jihar zamfara bayan da sojojin saman najeriya suka yi lungudin wuta a waɗansu sansanin 'yan bindiga daɗi a jihar har yanzu dai muna tare ta najeriya inda wakilin muryar amurka a jihar taraba salisu muhammad garba ya yi hira da ɗan takarar shugabancin jam'iyyar apc a jihar ta taraba abubakar umar nera game da zaben shugabannin ƙananan hukumomi na jihar da jam'iyyar ta apc ta ƙasa ta shirya salisu garba ya soma da tambayarsa sani ko zaben ya gudana a jihar ta taraba ka bai gudana ba kamar yaya domin cin dalilin sace bai gudana ba shine na farko daga matakin ward an ba da mafi kam na APC domin cin duk wanda ya kai shekara sha takwai yana da kawai ka gudunmuwansa a wannan jam'iyyar ya zo ya karba don za a yi zaben gudunmomi ne na goga ward to da ma'ana daga ward din nan kuma shine in aka zabe su za su zabe local government to an zo an zauna kai ka sai fom wannan sai fom an sai consensus da aka yi mu yanzu iyayen kasa iyayen jam'iyyar na kasa sun ce su yadda consensus ce a zo a haɗu a kira a zo a zauna tebur a tattauna wato idan na fahimce ka kamar kai ma ka tsaya takara kenan ya wuce wai na tsaya takara na sai fom na cika na wani neman kuje na jalin ku gwamnan APC dan kuma ba a zo an neme da mansur a matsayin dan takara a matsayin dan jam'iyya na ka gudunmawa wannan jam'iyyan wanda a yanzu magana ke ga maka ni ne ko da yata Muhammadu Buhari wasu ba da su fakuru a Taraba State har kai labarin Allah sa ya ci zabe ya kamata ko wannan gudunmawa da na kawo a jam'iyya ya kamata a kira ni a zo zauna da ni a matsayin tsaya takara a ce to yaya ka tsaya zabe ya za yi ya za yi ba a neme ni ba na ji ko an ci an yi zabe to kaga wannan gaskiya ne ina ga fahimta na ba min adalci ba ni ko ban jin gamsu ba dan ina kira iyayen jam'iyya na kasa su duba wannan al'amarin kada abin da ya faru a Zamfara ya zo faru da mata Raba kamar me ya faru a zamfara eh, abin da ba zamfara kenan in ba yi zaɓe ba kai babu ba yi zakati ba yi zakati ba yi zaɓe ba don kana ganin ka samu cikin ma ka ci zaɓe ba zakati shine gaskiya magana to eh, yanzu wannan jawabi da kake yi ya nuna cewar kamar ah, akwai bangaranci a jam'iyyar ku na APC kenan koya akwai mana to na sayi fom ne dan jam'iyya ne ba wanda ya sayi ne ba dan jam'iyya ba na ka ci gaba jam'iyya nan don haka haka bata a kira da zuwa zauna a tattauna wane eh ka sayi fom wane kan sayi fom to wane ka janye wane ka bari ba haka da ne ban zan canza zauna a kwarkwaran bakin ofis an ci an yi an ayyukan sosai da aka yi ni ba dan jam'iyya ba ne ban ka da me na zauna ne a tattauna da ne to alai ne wannan magana da kake iya kai kaɗai shafa ko dai akwai wasu gurare. Akwai wasu gurare wanda su ma suna suna da wannan damuwan ko da kwamitin suka zo daga Abuja ba mu ga ciyama na kwamiti ba da nan kuma akwai dan taka wanda akwai House of Reps daga Ukari ya ce bai daba ba jayin zabe aka tashi da rigima wannan wurin kawai sai muka ji an zabe mu ma mun ji an ji ayin consensus dan menene zamu ce ayin consensus da wa aka yi. Wato wannan consensus da aka yi ku ba da ku. Ba da mu ba ba ne mu ba mai dan taka za su yi fan ba ne mini ba. Bayan kai akwai waɗanda ba ne ma ba ko dai kai kaɗai ne. Gaba da ku ba aka nema ka tambaya mana ba aka nema ba wanda aka nema. Wani kira kake da shi ga wajen. Ina da iyayen jam'iyya na ƙasa su duba wannan jami'an ita muke ciki bamu da jam'iyyar da ya fita muna kicin wannan jam'iyyar muna neman ci gaba kuma wannan jam'iyyar muna kira ga iyayen jami'a na ƙasa su duba wannan al'amarin da ke faruwa taraba. To masu sauraron mu kar ku sha'afa muna kawo muku waɗannan shirye-shirye na musamman ne daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a halin yanzu ga Muhammad Ibrahim Kwari ɗauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma. 'yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne. Masu rare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Miliyoyin kuɗin da aka fitar a karkashin SDG a wannan asibiti mu na special har ga Allah aikin nan bai da inganci. Yana yoyo gashi nan dai wai an ce an yi saboto ba mu san wani irin aiki aka mana ba. Gaskiya mi da kyoni tira maube leddido usaini ko. Ba abin da talaka ya fi amfanuwa da shi a rayuwarsa ɗaya daga cikin bayan ilimi sai lafiya. wannan ba za ta sabu ba ina tabbatar maka mu kanmu a kungiyance za mu zo mu ƙara faɗaɗa bincike akan wannan. Masu rai al'ummar jihar Adamawa kenan suke ci gaba da bayyana damuwa akan aikin kwaskwarimar da aka ce an yi wa asibitin kwararru na Yola da hannun ofishin mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan ci gaban muradun karni wato SDGs bisa kulawar gidauniyar mai ɗakin shugaban ƙasar wato Aisha Buhari Foundation. a dakace mu harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido sai ya tattara ko Madalla, masu a makon jiya kun ji yadda mutanen jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya suka fara kokawa akan abin da suka kira kwaskwarimar bogi da aka ce an yi wa babban asibitin ƙwararru na yau fadar gwamnatin jihar ta hannun ofishin mai baiwa shugaban Najeriya shawara akan lamuran ci gaban muradin karni da ake yi wa lakabi da SDGs a takaice kuma a turance makudan miliyoyin naira ne dai gwamnatin tarayyar najeriya ta keɓe domin gudanar da aikin sauya fasalin gine-gine da samar da sabbin gadajen kwantar da majinyata da sauran aikace-aikace da nufin zamanantar da asibitin bisa sanya ido da kuma kulawar gidauniyar mai ɗakin shugaban ƙasa wato aisha buhari foundation to amma mutanen na adama na cewa yanayin aikin ya ɗauki salo irin na damfara ko kuma yaudara sunana Malam Hassan Sambo shugaban kungiyar Kautal Kairo na ƙasa tarayyar Najeriya. Alo inna lillahi wa inna ilaihi razi'una. Na farko dai muna gode wa excellency matan shugaban ƙasa wanda ta je ta zakulo wannan aiki karkashin SDG a zo a kawata wannan asibitin mu wato specialist na Jimeta a matsayin dan ɗan ƙasa ɗan jihar Adamawa ɗan Najeriya har ga Allah aikin nan bai da inganci ko kaɗan don aikin din ni ina tambaya Yorubawa da suke wurin nan ka in kasan su na jihar su ne za su yi mana haka ne to don haka mu muna kira ga shugaban kasa muhammadu buhari aikin da aka bar karkashin sdg waɗanda aka kawo aka kawo zo su contract wannan asibiti na har ga allah ba sa aiki kuma mutanen adamawa su ne shaida domin in ka duba miliyoyin kuɗin da aka fitar a karkashin sdg a wannan asibiti mu na special har ga allah aikin nan bai da inganci in ka duba aiki na sama baya da inganci wannan rumfunan da ake bai da inganci roof abunan da ake bai da inganci abubuwan da suke bai da inganci babu da wani asibiti ya wuce wannan eh, eh, specialist namun nan saboda Allah ina zamu samu kanmu rijiya ta bada ruwa guga ya hana mu ba za yadda ba yanzu in ana ruwan sama ba inda majinyaci zai kwanta gara ma kayan da yake da a wuri don kayan da aka kawo na duk ba su da inganci sunana Aisha Aisha gashi na zo na ga kina dauraya a nan. Kina da mara lafiya nan ne? Ina da mara lafiya. Asibitin nan gaskiya tun da na zo ni kamar an ce an yi sabon abu ban ga gashi dakuna na yoyo gadajen ma tsofi ne kai dai ba abubuwan da muka gani abun da ba ma abun kirki da aka yi aisha kin yi magana daki na yoyo kuma na ganki kaman a dan sabon fenti fenti a jikin dakin da kuke eh, yaya kuma saman yake yoyo yana yoyo gashi nan dai wai an ce an yi sabo to ba mu san wani irin aiki aka mana ba aikin din da ya ba inganci gaskiya me wani kira kike da shi ga shugabanni ko mahukunta waɗanda suka yi aikin ko kuma da suka ba da aikin Eto eh to ina kira da duk waɗanda suka ba da irin wannan aiki gara su kula su nemi waɗanda suka iya wannan aiki kuma za su yi na tsakani da Allah ba irin wanda aka yi mana a nan jihar Adamawa ba kan burewa ogo gaskiya mi do yoni tira mawɓe leddi do useni fu do fodde bawɗe maɓɓe minin bo min heɓa ɓe wannan amin hunde day. da ta amin biha adamawa. sai dai masu rajin shugabanci na gari da mayar kwatar haƙƙin 'yan ƙasa a jihar ta adamawa sun ce ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa. sunana comrade abubakar abdulsalam na jagorantar kungiya wadda ake kira progressive mind for development initiative pmdi wannan abin da ke faruwa a wannan asibiti na cikin jimeta specialist ba za ta sabu ba bindiga a ruwa domin wannan aiki ba kudin aljihun wani bane ake yi da shi kudin al'umma na ƙasa ne wadda kuma al'umman jihar adama suna da haƙƙi a wannan kuɗi da aka ɗauka aka salwantar da sunan an yi musu aiki alhali kuwa an yaudare su ne domin saboda wannan shine ake kira yaudara duk aiki da za a yi a ce bayan dan wani guntun lokaci a zo a ce siminti yana tashi ko tiles yana barewa ko kwano yana barewa har ya kai wani matsayi da za a ce ana ruwa ma maji majinyata sai sun je sun faki a waje wannan ba za ta sabu ba ina tabbatar maka mu kanmu a kungiyance za mu zo mu kara faɗaɗa bincike akan wannan kuma lalle-lalle za mu ɗauki duk wani mataki da doka ta ba da dama na kwakulo da gano sababin wannan abun kuma da waɗanda suke da alhakin ko in kula akan wannan aiki da aka yi na zalunci a asibitin adamawa kuma lalle lalle wannan ba karamin illa bane ba karamin kuma ci baya bane ma al'ummar adamawa yau a ce wai a majinyaci ana ruwa sai an ɗauke shi an kashe wani guje ko kuma simintin da aka yi waddan in mai jinya ya zo ba wanda baya iya tafiya za a ɗora shi a kan keke a tura shi a ce babu irin wannan hanya mai kyau da za a yi to lalle lalle a wannan wani zalunci ne wani kuma ci baya ne wanda kuma ba za mu lamunta har yanzu dai magabatan ofishin kula da ayyukan SDGs mai kula da jihohin Adamawa da Taraba da ke Yola waɗanda su ne suka gudanar da wannan kwangila sun ki cewa uffan game da wannan batu duka da an so shi ya inganta ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa dama dai tun ba yanzu ba masu kula da lamura da shari kan al'amuran yau da kullum ke nana ta bukatar cewa lalle ya kamata mahukunta a najeriya su ƙara ƙaimi wajen inganta ɓangaren kiwon lafiyar al'ummar ƙasar. najeriya ya kamata kamar da muka sani a yanzu ta kai matsayin da kasashen duniya su rika zuwa gare ta so gaskiyar magana an samu gaza tun daga baya wurin bawa fannin lafiyar mahimmanci wanda waɗanda suke suke da wannan hukuncin maimakon su gina nan din sai ga suna fita da kansu na zuwa neman lafiya a kasashen waje kamar kai yara su je su karatu a kasashen waje yanzu za ka cewa irin kuɗaɗen da ake kashewa na waɗannan da wasu a garuruwan ana amfani da waɗannan kuɗaɗen ko da za a tura wasu daga cikinsu amma da yawan kuɗin a ce an yi amfani da shi wurin inganta sashen lafiyar na nan kasa najeriya da jihohi to ina ga da mun samu wannan ci gaba amma dai magana ta gaskiya shine jajircewar da ganin cewa an kai wannan gacin abu ne da yake bukatar gwamnati tun daga jiha har zuwa tarayya wurin ganin abin an yi shi a gaske misali wurin kuɗin da ake warewa na fannin lafiya ya kasance an yi shi mai tsoka sannan bayan an yi shi mai tsoka kuma a tabbatar ana sakin kuɗin ba wai an saka kuɗi a da kuma a zo ba a sake shi ba abubuwa ne guda biyu kayi kai tsara kuɗin da za ka kashe da kuma kuɗin sun zo kai amfani da su inda ya kamata da kuma ma sakin kuɗin ma ya fito daga inda yake ya kamata so dole ne gaskiyar magana sai an samu jajirtacciyar gwamnati da mataimakanta wurin ganin cewa an wani yan kungiyoyi ya kamata a ce waɗannan hanyoyi da ake magana ba abin da talaka ya fi amfanuwa da shi a rayuwarsa ɗaya daga cikin bayan ilimi sai lafiya so ya kamata a ce su ma suna kira ma gwamnati gurin cewa mai kokari mu ga cewa an inganta harkokin lafiya lafiya an kawo ma'aikata wani abin ma shine shi fa ma'aikacin lafiya yana buƙatar horo akalla duk wata shida ga bincika suna bulla yadda za a kula da su sukan canza kama a ɗan lokaci ga yadda za a aiwatar da za a kula da su da sauransu yana buƙatar a rika samun wannan bitar akai-akai. Musa Abdullahi Sufi kenan babban jami'i a wata cibiya da ke kididdiga da kuma aikace-aikacen kiwon lafiyar bil'adama a Najeriya. kuma da shi ne muka kammala shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni kafa a ci daɗi ba. ba alkawarorin. Yanzu a madadin abokan aiki kafataninsu musamman Salisu Garba, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka. ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka. Masu sauraron mu a halin yanzu ga Suleiman Muna Barma ɗauke da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa ministan harkokin wajen Algeria ya fara rangadi a jamhuriyar Niger a ci gaba da karfafa matakan farfado da hulɗar ƙasashen biyu kamar yadda aka kudurta a yayin ziyarar da shugaban ƙasar Niger ya gudanar a watan jiya a ƙasar Algeria. jaridar ta ce ramtan lamamra wanne ya kai gaisuwa a fadar shugaban kasa ya ce sun tantauna ne da muhammad bazum akan batutuwa da dama da suka shafi hulɗar algeria da niger kafin a je litinin ya halarci tararrakin da suka hada tawagogin jami'an waɗannan ƙasashe biyu jaridar letancel ta ce ofishin babban lauyan gwamnati na birnin yamai wato procureur de la republique ya ba da sanarwar kama wasu mutane da ake zargi da yada kalaman kabilanci da nuna jahanci ta hanyar kafafen sada zumunta saboda yadda abin ke barazanar haifar da rarrabuwar kawuna a tsakanin 'yan ƙasa jaridar ta ce prokirar na ya mai a wannan sanarwa ya ce ya lura wannan mummunar ɗabi'a na ƙoƙarin samun gindin sama a yau a jamhuriyar nijar saboda aka yi barazanar hukunta duk wanda aka samu da furta kalaman nuna bambancin kabila ko jahanci a cewarsa hukumomi sun tanadi na'urorin zamani don zakulo waɗanda ke ƙoƙarin bijirewa doka in ji shi jaridar lebanon na cewa a yayin da wasu sojoji suka ba da sanarwar kifar da shugaba alfa konde daga kujerar shugabancin kasa masu bin diddigin al'amuran yau da kullun na ganin yiwuwar askara wanda ke biyayya ga hamɓararren shugaban su mai da martani lamarin da ake ganin sa a matsayin dalilin da ya sanya jagoran sojan da suka yi juyin mulkin na biyar ga watan satumba ya soma kiran sojoji su zauna a barkokinsu yana mai cewa bai kamata a maimaita kurakuran da aka taba tafkawa a can baya ba mu karkare da jaridar le wacce ta ruwaito cewa wasu jami'ai a ofishin ministan ilimi da na ministan makarantun koyar da ayyukan hannu da fasaha sun janyo wa jamhuriyar nijar asarar sama da miliyan dubu na sefa jaridar ta ce kudaden waɗanda na tallafi ne da masu hannu da shuni suka bayar don bunƙasa sha'anin ilimi sun yi batan dabo abinda suka ce ba za su yarda da shi ba kuma dole a ramka masu abinsu ko kuma su soke shirin bayar da wasu miliyan dubu shidan da suka yi niyyar baiwa nijar a ci gaban tallafin da suka kuduri a niyyar kashewa sha'anin ilimi a wannan ƙasa jerera ta ce ba tare da wata wata ba gwamnatin nijar ta ramka waɗannan kuɗaɗe amma kuma har yanzu ba wani hukuncin da ya hau kan jami'an da suka yi da ciki a kan waɗannan miliyan dubu na sefa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar masu sauraron sashen hausa na muryar amurka da haka muka zo karshen wannan shirin na musamman da ya zo muku a yau daga nan birnin kwannin jamhuriyar nijar tare taimakon ofishin muryar amurka da ke birnin mai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni haruna mamman bako a nan ne zan sallama da ku sai da misalin karfe hudu agogon nijar najeriya za ku sadu da sauran abokan aiki doke da wani sabon shirin sai in ce muku ko kasance lafiya daga nan birnin kwannin jamhuriyar nijar masu for